yathbutu baina kulli zawjaini shi li'ani yana tabbata ga dukkan ma'aurata guda musulmai ne musulmi kenan kai ka ce malin ya shimfiɗa a nan li'ani ana samun shi ne tsakankanin musulmi lokacin da mutum ya auri kirista to kaga kila za a yi wani karatu na daban akan shi amma ya zama inuwa na li'ani ana yin shi ne ga dukkan ma'aurata guda biyu kuma musulmi saboda mai bilkazafi biru'u ya ce zina lokacin da ɗaya yi ma ɗaya ƙazafin ya yi zina au bi na fayin nasbi ko kuma ɗaya yi ma ɗaya wato ƙazafin kore shi wajen na farko biruwacin zina zai iya faruwa ta ɓangaren namiji ko ta ɓangaren mace mace za ta iya cewa mijin za ta iya mijinta ƙazafi da cewa mazinaci mace eh, namiji zai iya mamatai shi ƙazafi da cewa mazinaciya kuma duka za a kashi a awo amma wajen koreɗa, a sai dai ta ɓangaren namiji kadai mutum ya bar matan shi ya yi tafiya kila ko irin masu zuwa karatu kasashen waje nan ya bar matan shi ta yi istibra'i ta yi komai, kuma ya tabbatar da bai take ta ba sai da ya je dawo gida iske yara biyu na ta wasa waɗannan ba dai ayyanka ne aiki, ta kica san su ba misali ko yanayin aiki ko rayuwa ko ɓacewa ko wani abu irin halin yau bat mutum ya ɓace bat ba gan shi ba sai bayan shekara biyu ko uku ya dawo sai ga ya bi matan shi tun da goyon ɗaya-ɗaya. misali bai san ta yi jini ya take ta bai san komi ba ko kila ma lokacin da ya bace bat ko suna ba a yi ba sau da ka ba maganin ya take ta sai zo sai ga sun zama uku sai ta ce ai dama shi a cikin akwai saurani su ne suka fito sai ce a ban yadda ba to kaga wannan nafiyin nasbi kenan fa yabda'u ar-rajulu idan za a yi li'ani Allah ya kare mu namiji zai fara fa ya kulu arba'an ya ce so hudu ashhadu billahi laqad ra'aytuha tazni wa inni lamin as-sadiqin Allah kai sai ya yi rantsuwa da wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na ganta tana zina kuma ni ne gaskiya ne kaga ga rantsuwa ga tabbatar da gani sannan kuma ya ga yaban kai ga karkata kai yi rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na ganta tana zina kuma ni mutumin kirki ne ni mai gaskiya ne wahal hul wasu ka shuhudi kaulani shin an lazimta mishi sai ya siffanta yanayin zinan kaman shaidu to nan ne fa malamai suka tattake waje zance mafi inganci ba sai ya siffanta ba saboda su shaidu in mutum ya ce ya kama wani yana zina da wata to ba fa zai ci kawai gaci tana suna zanen ne a taurari shi ba sai yi bayanin siffa kaf ya ne yanayin ɗakin ya kalli yanayin ɗakin koko wurin da duhu inda duhu bai iya bayanin ɗakin ba kaga bai gansu ba da haske kina iya ganin su ya ne yanayin ɗakin a gada ya gansu a tabar ma ya gansu ya ne ya gansu suna zanen a kwance ne ko a tsaye ko a zaune ya ne ya ga azzakari cikin farjinta sai bayanin wannan ya ne ga azzakarin nashi a cikin farjin nata a zaune ko a kwanci ko a yaya Jiya an mushi tambayoyin kwakwaf shaida to shin miji in ya kama matan shi da zina shi ma sai wannan malamai suka ce a'a wasu suka ce eh wasu suka ce A. amma wani suka ce a, shi yafi saboda tashin hankalin wanda ya ga matan wani tana zina da bambanci tsakanin tashin hankalin wanda shi matan shi ce haka ne ko zafin abin zai iya sanya shi bai iya tuna wasu abubuwan ba amin shaida shi da wani ne ne. kalle-kallen tsiya ne ya kai shi ko kuma ta kaddara Allah ya kare ne in yi wannan guda hudun wayu khammasu bi la'natillahi alaihi in kana min kazibi ya cika da na biyar ya ce tsinuwan Allah ta tabbata a kansa in ya kasance cikin masu ƙarya fayan tafi an hulhad daga nan shi kenan babu haddi a kai tun da ya rantse ya ce ya ganta tana zina kuma ya rantse kaga ba maganan a zane shi walwalar wannan dan kuma shi kenan ba ɗan shi ba ne in ɗaya kore kenan sun mata shahadu hiya arba shahadatin billah ita ma sai ta shaida ta rantse so hudu ta ce ma zanaitu wa hula min kadhibin ta ce ban yi zana ba kuma shi din nan ƙarya yake Allah ya kare mu ta rantsi da wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ban yi zana ba kuma shi ƙarya yake ga tabbas cikin biyu nan ɗaya ya ƙarya wa tukhammasu bi na ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin ta cika da na biyar. ta ce fushin Allah ya tabbata akan ta in ya kasance cikin masu gaskiya bayan tafiyar haddu shikenan ita ma sai a ɗauki mata haddi wata butul furqatu shikenan a nan wurin ba sai ya ce ya sake ta ba ba sai alƙali ya ce ya sake ta ba shikenan an rabu wa tahrumu abadan har abada kuma ba za su koma ba wala yubaddilu baddilu bil ghadab ba a canza tsinuwa da hushi ba a cewa wannan a ƙur'ani yadda ya zo an na la'anakan lahi alaihi ba za a canza mushi ba ya ce hushin Allah ya tabbata a kan shi a'a tsinuwan Allah zai tabbata a kan shi yadda Allah ya raba ɗin nan ba a ba wannan na wannan wannan na wannan ba a rabawa saboda tsinuwa daban fushi daban an ba namiji tsinuwa an ba mace fushi to shi ke na abu shi a haka kada a canza walyakun bi mashhadin min almu'minina sannan ai shela duk inda za a yi haddi ba a ba a koyi sai an sanar an sanar an sanar ila ai mako guda ana sanarwa za a yi hukunci za a yi mawana haddi amma ɗan uwan shi su wajibi ne su zo duk wanda bai zo ma sai an hukunta shi idan mutum ɗan gidansu yi laifi za a tsaye da mai haddi ko kashe shi za a yi inda iyayen shi na dare sai sun halarta wurin in yana da ƙanni ko yayi ko ina ne ko ina suka sai an gawa da su sai sun zo wurin yan uwan shi da jini wanda suke da alaka da shi musamman magadan shi sai sun zo wurin kashe shi za a yi zane shi za a yi duk wani haddi da za a yi yan uwan mutum magada yan uwa na kusa da nesa da wanda za su gado da za su gado wa family dai su wannan duk wanda bai halarta wurin sai mai ta'aziri sai an sai an hukunta shi shi sai ya zo dole sauran al'umma kuma an kila su halarta kuma an ci su halarta din an gano wannan ko bi mawdi'in yu'azzam a ina za a yi rantsuwan za a yi rantsuwa ne a wani wuri da ake girmamawa shi sanya zaka iske ana rantsuwa ne a masallatayye. Masallatayyen ma galibi an fi zaben na juma'a bayan la'asar sai a samu da la'asar bayan an kammala sallar la'asar sai a ce mutum ya zo nan ya zo ga masallacin juma'a ya hau kan mumbari yana rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na ganta tana zina kuma ni mai gaskiya ne in ba haka ba Allah ya tsine mushi kuma ka'ida ne na malamai duk wurin tsuwa guda ɗaya alkali na wurin zai rika mushi nasiha ka faji tsoron Allah kada ka kai guda biyar ɗin nan ba in ka san ba daidai ba ne wannan guda ɗayan Allah zai iya yafe maka in kuma ga ka tabbatar da gaskiya ne to sai a sake bashi umarni ne na biyu har sai ya kai biyar ɗin ya gama su kaga wannan ba wannan ba ta hankali ne Allah ya sauke galibi in akai akai rantsuwa irin wannan da tsinuwa irin wannan zai wuya ga wani bai mutu ba ma wa ayyuhuma nakala hudda wa uqirra wa ayyuhuma nakala cikin biyun duk wanda aka ce ya rantse sai ya noke ya ki rantsewa hudda to a zata mai da haddi in mace ce ta tuhumi mijinta da zina sai a zartar masa da haddinta in shi ne ya tuhumi mata shi da zina sai a zartar mashi da haddinsa a zane shi tas wa ukirra in an gama zane shi kuma sai su koma ɗaki su gaba da zama auren su tunda an riga an yi haddi lakin haddu zauji ya kifo ala kauniha ƙazifu qazifuha lakin haddu zauji sai dai haddin miji inda za a zana mijin yaqifu ala kauniha ƙazifu ha, za a yi mishi haddi ne a matsayin shi ne ya mata ƙazafi, ne ya mata kazafin bula shi namiji ai ba a kashe shi ko ana kashe namiji amma ita mace haddinta zai iya zama mafi kisa amma shi namiji haddin shi ba zai iya zama haka nan ba namiji bayan da yi haddin shi ya koma ya koma kisa wa yushtaratu lin nafi al istibra'u wa adamu al wata'i ba'dahu an sharɗanta lokacin da mutum ya zo kora ciki ko kora ɗa al'istibra'u ya tabbatar da kafin ya tafiya ya tabbatar da matan shi lafiya lau ke ta gama jini ne bai take ta ba shi ne wa adamun watsai ba da bai take ta ba ya tabbatar da bayan jini ne zai yi tafiya ne wani gari kasuwanci ƙila ɗan kasuwa ne irin na duniyar nan international business ne yi ko kuma a'a kamar yadda muka bada misali irin rayuwa ce ta zamanin yau ta karatu mutum ya samu admission ya tafi wani gari zai shekara biyar kafin ya dawo ko shekara uku kafin ya dawo ya tabbata ta yi istibra'i ta yi jini sannan bai take ta ba sai ya kama hanya ya tafi yasa ko da ya dawo sai iska da to sharaɗin kenan amma idan ya ta yi jini ne kila da zai tafi ma ran da zai tafi ma ya sadu da ita da safe kuma ya tafi kuma ya zo ya ga ɗa ya ce wannan fa aka ce ɗanka ne ce a ba ɗana ba ne aini na baki lafiya laukar yaki wayar in huwa duna ha idan kora ɗa ne to shi ne kaɗai zai li'anin banda ita idan mutum ya zo zai kora ɗa ya tabbatar da matan shi bai take ta ba ko kuma misali ta haihu ne kila ma ko wanka ba ta yi ba abin da ake cewa ko wanka ba ta yi ba to ba ta ma yi ƙarfi ba tana cikin nifasi sai lura tafiya ta kama shi ta kasuwanci ko ta karatu ko wani abu da tafiya da ta kama shi sai ya baggari sai bayan shekara biyu ya dawo sai ya ga 'ya'yan guda uku waɗannan fa ce ai ta zuwa daga baya a shi akwai saura ya ce a ai na san da zan tafi na bakki lafiya lo kuma ɗaɗe ne so da waɗannan biyun ba nawa ba ne to in ya tabbatar da lafiya lau ke yanayin bai take ta ba kwata-kwata to a nan wurin an zo li'ani shi kadai zai banda ita ba za a ce in ya rantsi ka rantsi ba kamar yadda muka faɗi baya babu maganin ya rantsi ka rantsi saboda ɗare shi. kuma sharuɗan yiwuwan samun shi ba su cika ba tunda ya bata sana nufasi ne maganan ya take ta har wani sabon mani ya shige ta bai taso ba saboda haka shi kadai ne zai li'anin da ya yi ya kora ɗan ita kuma sai zata mata da hajji. shi sa na aka ce wa yalta in huwa dunaha shi kadai zai li'ani a irin wannan banda ita fa in wuti abadahu da lil qadhafi in ko a'a lokacin da ya tafiyan dama ya take ta kamar da muka da misali kila daren ya take ta ko safiyan da tafiyan ya take ta tana cikin tsarkinta ne ya take ta sai kama hanya bayan ya shekara biyu ko ya dawo sai iske yaro ɗaya ko yara biyu wannan sai sai ta ce ai ayin shi ne sai ce a'a da aka je kotu sai ce eh lalle yayi tafiya cikin tsarki kuma ya kace ka to a zane shi a zane shi wala hikahu kuma a ce ƴaƴan shi fa atirafihi bihi fi di'a'ir uyati zina fa atirafihi bihi fi di'a'ir uyati zina au lokacin da ya nisa haka wai wanke agogon da yake tafiya to wa yushtaratu asa asa alama a wa yushtaratu na fayin istibrai asa wa asa asa alama ana ayi hakuri to da sallama